ku danna subscribe domin ganin irin waɗannan bidiyoyi da an saki. dan baba. na ji an ce na ji ana kamin ƙararka. Da cewa kuna shaya-shaya sa'annan kuma kuna gudu da dan Allah dan bawa abin da nika so gare ka bi a hankali wallahi dun nan da ka sake ka bugi dan mutane da mashin ko kuma ku ka aikata da asa la babu ruwa na dai faɗa maku za a kiyaye baba za a kiyaye sai baba za a an jima baba dare goma yanzu dan haka na san mina hakin da sweet ran kokarin shiga gida dan assalamu alaikum alhaji na kwana ya hatin dadi kuma ai zalala <clears throat> alhaji kana sha mun toka ban jin daɗin kallon huskar kawai what haka sai ko bacin raina da gida babu komai wallahi la ya lona rayuwar ta wannan ma dai ni abin da ya kawo ni um, alhaji kana ji arata ni kawo ma wallahi wato alhaji ka san arawa ni kawo ma alhaji hoto na gaba ma kuma kai dai what um, kana ji alhaji wallahi malam malam yanzu bai da aiki sai bacin ka cikin shiya ya biya addabi kowa cewa limancin na kanta a bashi yana tuwa yana tahowa yana karatu gidanka ba ka biya ne miya na ka zaka wallahi ma yanzu ba abin da ke baya kwacin ka dan bawo ni na yake iri ne kamar ka aba ya ladancin nan malam assalamu alaikum malam salamu ya ya na kammala baya ina dai fahimta ina dai bukata malam tun da aka tona ya an sallar Mara da Ubaidu. Allah ga nan tare shi. Ai ina nan ba lokacin ne ke cewa wai ina masallaci na sake. ka. Wallahi ba harkai nake ba. Ka san hali ne na. Allah shi. Kake ce mina hakin banza. Wallahi nan ba ka ga wani ce Alhaji kana ji. Zara ka ji. Kai wallahi mina haiti ba. Na kan ji koya. Kuma wallahi har da tuhuwa ne da ne wai ya mallayya a zuba ta nan. What? Wani a gidan wancan. Sarki Gani so sarkin kwamitin argungu si zamani a YouTube channel in gana sani sha DJ